Assalamu alaikum ‘yan uwa na dukkanin duniya gabaki daya muna mika muku dubin gaisuwa daga naku Musa na kowa TV. Mun gode da bude wannan bidiyo namu da kai, godiya muke dubu bisa dubu. Ok, to wannan bidiyo namu za mu yi shi ne game da yadda za ka bude kyamaranka ta dinga dauka kiliya. Akwai wayan da take zuwa lo gaba daya, akwai wayan da take zuwa half. akwai kuma da take zuwa pool gaba daya to sai in mun duba in an nuna yanzu in ka sani ka sani in baka sani ba kuma sai ka sani za mu shiga yanzu to sai ka shiga wajen ɗaukar hoto da kake na wayanka ganin nan za mu shiga to bayan ka shiga ya kawo ka wannan fuska ga ta nan da kuke kallo sai ka danna nan wajen setting sai ka shiga bayan ka shiga zai kawo ka wannan zaɓuka sai ka duba zaɓi na ƙasa na ukun ƙasa wanda aka sa picture size sai ka shige shi to kun gana mu ya zo a hai gaba ɗaya yadda da yake mu ma dai mun sai tashi mun aje shi a hai in mun ɗau hoto kiliya za mu je mu kalle shi kiliya wani kuma zai ɗau hoto kiliya a wayan shi amma in ya shiga can ba zai ga hoton yayi kiliya ba to ga nan wajen da za ka zo ka saita komai yayi in ka ɗauka kiliya ka ganshi kiliya in ka ɗauka lo ka ganshi lo in ka ɗauka haf ka ganshi haf duk dai gashi nan to mu ga nan namu in ka shiga mai tatin shine hai gaba ɗaya mai ten mabiyin mai tatin ɗin nan mai et mabiyin mai ten wannan shi ma mai et ɗin nan mabiyin wancan ne mai et ɗin kuma ga mai six to wannan shine mai hai gaba ɗaya to mai hai gaba ɗayan nan za mu gwada shi gani yanzu yanayin ɗaukar hoton shi yadda kiliyan shi yake yanzu ga shi nan za mu ɗau hoton to ga shi nan mun ɗauki hoton mai hai gaba ɗaya sai mu sake koma nan ɗin mu zo mu ɗauki mu zo mu shiga nan dai picture size ga shi nan sai mu shiga sai mu ɗauki lo gaba ɗaya ga nan lo mai number six wannan sai mu shige shi sai mu fita sai mu shi ma mu zo kun ga ai gashi yanayin ɗaukan hoton kiliyan fuskan wayanda daddai ne yayin da za ka ɗau hoton ko mai lo ko mai hai ko mai haf ka sa kiliyan su ɗaya zai zo ma sai lokacin da ka je buɗewa a cikin wayanka za ka kalla a nan ne za ka kalla bambancin kiliya da kuma bambancin mb da kuma bambancin kalo na hoton yanzu kun ganin ai duk kiliyan ɗaya ne to shi ma wannan za mu gwada mu ɗauka mu gashi nan duk kiliya ɗaya ke nuna to mun ɗauki mai low mun ɗauki mai high wannan na ƙasar na gashi nan mun sa mai low gaba ɗaya wannan mun sa shi mai high amma yanzu za mu mai da shi high ɗin yadda yake to za mu fita mu je mu shiga galerin duba abin da muka ɗauki hoton na kan shi yawwa ganan ganan hotunan sun zo ga na biyu da muka ɗauka ga nan kuma na ɗaya da muka ɗauka wannan shi ne na biyu wannan shi ne na ɗaya to sai ka danna nan ka duba megan hoton da ya yi ga wannan yana da mega mb 3.2 mai haɗi kenan shi kuma wannan za mu duba megan shi kalla yana da 1 mb 6 kun ga wancan ya kusan linka shi biyu kenan to ko bidiyo ka ɗauka akwai wanda baya so bidiyo ya ci masa waje zai ɗauka a wayan shi sai ya je sa hai gaba ɗaya to komai in za ka yi in ka zo ka duba kafin ka ɗau hoton ka ga a ina yake a hai yake ko a nawa yake in kana so ya fito ma ba kiliya za ka dinga ɗaukan hoto kiliya kiliya amma kai ka san me kake in ka je kallo ba zai kai wannan kiliya ba in kuma ka ɗauki hai za ka ɗauki shi kiliya in ka je kallo yadda ka ɗauka haka za ka gan shi in kuma ka ɗauki low zai ɗauka ma kiliya amma kuma sai dai in ka je kallo ba zai nuna ma kiliya ba amma a wajen ɗauka duk wanda ka sa ɗaka gan shi ya fito kiliya sai bayan ka ɗau hoton ka je kallo nan ne zai nuna ma da bambanci haza wa salam to mu za mu ɗan dakata a nan wajen idan wannan shine farkon zuwan ka wannan channel ɗin ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙwarewa daga zaman musakafin kafin za a sanar da kai